wanda ya dace da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka na masjidul ansar a garin kumo akko local government jihar gombe nigeria yau insha Allah shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu luqman a cikin wannan shekara da yan wa za su iya tunawa jiya mun tattauna ne akan kisar lukman alaihi salatu wassalam wanda muka yi bayani akan yoyi da ya yi wa ainihin wato ɗansa da kuma irin saɓanin malamai da suka yi akan lukman annabi ne ko ba annabi ba muka rinjayar da maganganun malamai ciki akwai maganganun al'imam ibn kashir allah ya masa rahama yadda ya rinjayar da cewa lukman.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 فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير لقمان عليه السلام يتشغى بدا بياني دنگني دا wato wasiyoyin da yake wa ɗansa a kan na farko ya mai wasiya akan ya guji shirka da Allah duk zai yi guji shirka kuma a jiya muka yi bayani dangane da haɗarin shirka a rayuwar ɗan adam a rayuwar musulmi da kuma amfanin tauhidi da riko da shi tauhidi ɗin lukman ya ce wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗana ha in taku misala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Inna ha. wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga alfa'ilatin lati yaf'aluha min khairin aw sharrin duk abin da ka aikata na alkhairi ko abin da zaka aikata na sharri idan ya kasance wannan aiki komin karancinsa a ce zai kasance kamar ɗan ƙaramin abu ne kamar ƙwayar komayya shine min khardalin misqala habbatin min khardalin fatakun ya kasance akan wani falalan dutse ko a sama aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin ƙasai ya ci Allah to ku Allah sai ya zo da ita ranar tashi a kiyama abinda abin yake nufin shine yana gaya wa ɗansa duk aikin da ka aikata ko na alheri ko na sharri komin karancinsa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nuna maka shi ranar tashi alkiyama wannan kalmar in taku ɗin kalmar taku daga takun ne taku daga takun ne in an ce takun ka daga kana ne wannan fi'ili ne majzumin bi sukunin nunil mahdufati kaga sai aka ce taku ba a ce in takun ba fi'ilun majzumun bi sukuni ba nun al-mahzufa akwai wata nu'a rawan da aka shafe ta kuma shine fi'ilul shar jawabin shine ya'ti biha Allah Allah sai ya zo da shi kalmar misqal a larabci wato ana nufin duk abin da mafi karancin abin da za a auna shi shine miskal mafi karancin abin da ake iya dora shi a sikeli a auna shine miskal shine akal ma yuzan bihi shay'u al kalmar khardal shi kuma mafi kaiwa ƙarshe wajen ƙarancin abu kenan yasa suke cewa zayatun fi sigari wa mafi kaiwa matuka wajen ƙarancin abu da kuma abu ne da wato komun karancinsa komun kaɗe ta kansa wallahi ba abin da zai buya wa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo shi abin da ne yake nufi ya bunayya inna ma taf'aluhu min hasanatin aw sayyi'a da abin da kake aikatawa na kyakkyawan aiki ko abin da kake aikatawa na mummunan aiki to sai Allah ya zo da wannan aiki din duk karancinsa a ranar tashi al'iyama babu abin da zai koya inda wannan abin karancinsa ya kai kwayar komayya to wallahi ba zai koya ba sai Allah ya zo da shi ranar tashi al'iyama sannan kuma wannan abin an ɓoye shi ne a cikin dutse daga cikin duwatsu wanda aka jefar da su a cikin ƙasa ko wannan aiki yana cikin sammai ne ko kuma yana cikin ƙasai ne duka ya alamu Allah Allah ya san wannan aiki wa yuhdiruhu kuma zai zo shi wa yujaza alaihi kuma sai Allah ya yi sakayya akan wannan aiki lalle Allah wato latifin khabir wato mai ba da labari ne kuma masani ne ga duk abin da yake koyayye sai ya karanta wa kowa abin da zai aikata wannan aya dai tana nuna mana a ji tsoron Allah a cikin duk abin da za a yi duk abin da ɗan adam zai aikata wallahi ya ji tsoron Allah wanda zai ɓuya ya shiga ɗaki ya aikata saƙo ya sani Allah yana kallonsa wanda zai ɓoye ya je ya yi wani zalunci ya sani Allah yana kallonsa haka kuma duk wanda zai wani aiki na alkhairi kada ya rena wannan aikin ya ɗauka cewa Allah da zai san yana yi ba a'a Allah yana sanar da duk abin da kake la yakhfa alaihi shay'un fi hadha al-kawn babu abin da yake ɓuya ga Allah a cikin wannan duniya gabaki daya mahma daɗa wa qalla wa khafiya fi a ardi aw sama duk ƙarancin wannan abun duk wuyan da yayi a cikin zurfin ƙasa ko kuma a cikin sammai ba abin da zai koya Allah ya yi bayani a wata aya da take magana akan makamancin wannan ma'ana wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله na adalci سكيلي بميزاني نآدل في Babu تاشي القيامة باب za a zalunce شيتا idan mutum ya aikata wani abu ku daidai da ƙwayar komayya ne saboda ƙarancinsa ko ƙwayar zarra Allah ce a taina biha wa kafa bina hasibin sannan ya ci gaba da umartar ɗansa da ya kula da sallah ya kula da umarni da kyakkyawa ya kula da hani akan mummuna ya kuma zama mai haƙuri akan duk abin da za a cutar da shi wannan duk abu ne mai kyau da lukman ya yi umarni wa ɗansa a matsayin wasiyya sannan kuma mu ma ƙur'ani ya yi umarce mu da mu rinka aikata wannan me allah ya ce alarma na يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لقمان يتشغب هذا الشيء يا بني يا كيدانا أقم الصلاة أنا نفهم واجب على أدائها ألزمتي bayar da sallah fi awqatiha bi khushu'in wa ikhlasin lillahi rabbil alamin kana mai khushu'i kana mai ikhlasi kuma kana yin sallar nan saboda Allah wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawan abu shine bi kulli ma hadda shar'u ala qawlihi aw fi'lihi da abinda shari'a ta ainihin wato fadaitar akan a fade shi ko a aikata shi wanha anil munkari kai hani akan mummuna ai an kulle ma naha shar'u anhu an qawlihi aw fi'lihi ai ana nufin duk abin da shari'a ta yi hani akan wato kar a faɗe shi ko kada a aikata shi wasbir ala ma asaba kai haƙuri akan abin da ya same ka min al'ada na cutarwa daga wani na daga wani fa innal hayata mali'atun bishada'idi wal mi'ani lalle ita rayuwa a cike take da abubuwa na kunci da tsanani da jarrabawa sannan kuma rayuwa tana ɗauke da raha da hutu wani lokacin inda mahiya wato wato wato sau da yawa ana samun hutu a rayuwa a duniya kaɗan ne amma a lahira ita ce da dawwammamiyar hutu za ka a gidan duniya ka sani za ka gamu da cutarwa za ka gamu da ɓacin rai inna zalika min azumin ubur? Lallai wancan yana daga cikin al'amura masu muhimmanci jikin abin da ya gaya masa abin da ake nufi zalika ya'udu ila ta'atil mazkurati qablahu irin al'ayyuka na ibada da ya umarce shi kafin wannan lokaci wato idan an ce azmul umur a larabci wato ana nufin a'anil umur ana nufin makarimil umur al'amura madaukaka al'amura manya da wasu muna cewa al'amura masu muhimmanci ko kuma a ce duk abin da Allah ya wajabta shi inna zalika min azmil umur yana daga cikin abubuwan da suke azmil umur ma aujabahu Allah tabaraka wa ta'ala ala al-insani abinda Allah ya wajabta akan dan adam gaba daya kuka ce inna zalika mimma azamahu Allah min al-umur yana daga cikin abubuwan da Allah ya yanke hukunci ya wajabta su na al'amura wato ijab wa ilzam wajabtawa shi yasa hadisi yazo annabi yana cewa inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimi bi azaimi Allah yana so a dauki rahusa da ya bayar duk wata rahusa da ubangiji ya bayar to Allah yana so a yi aiki da ita kamar yadda kuma Allah yana so a yi aiki da abubuwan da ya wajabta shi yasa ake cewa a larabci azamatul muluk da ina fassara mana inda zalika min azmil umur azamatul muluk ko azamatil muluk abinda ake nufi wato abinda wato masu mulki suke ba da umarni wa na ƙasa da suna dole su aikata azamtu alaika illa fa'alta kaza na wajabta maka lalle sai ka aikata kaza kenan azmil umur abin da yake na wajibi idan mutum ya umarci ɗan uwansa bai aikata wani abu zai iya cewa azamtu alaika haka a taƙaice ne ya koyan uwana wannan aya tana nufi ne akan ko tana bayani ne akan manya-manyan ibadu da ya kamata mu kula da su kuma al'amura ne da an yi mana umarni akan su kafin mu ma mu zo sauran al'ummomi ga shi ana ba mu labari lukman ya ba da umarni ga ɗansa ya kula da sallah don sallah tana da girman sha'ani sannan kuma ita sallah ashe wani abu ne wata aba ce wacce take mai girman gaske kuma ya hana shi akan abubuwa da yawa waɗanda suke na laifi ne za mu zo mu bayani ɗan uwana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi bayani a cikin shari'ar sa shi ma dangane da sallah saboda muhimmancin salla annabi ya ce a wani mayu hasa abdu yawm abu yawon yawm a qiyamati abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi al ita ce sallah ba za a fara tambayanka a akan komai ba idan ka mutu ce sallah Daka duk abin da za ka yi wasa da shi a duniya karka yadda ka yi wasa da sallah karka yi wasa da tauhidi don shi tauhidi shi ne shimfiɗar da sai ka same shi sallar ka za ta kai. da abu na farko da za a tambayi bawa a kiyama shi ne sallah shin ka yi sallah daidai eh to sai Allah ce a shigar da gidan aljanna daidai da sauran ayyukan kama ko tambaya ba za a yi ba amma wallahi duk wanda aka samu sallarsa akwai matsala wallahi ba zai shiga aljanna ba shi sa malamai suke ce a yawaita yin nafila idan mutum aka auna farillarsa aka samu ta yi rauni ba ta cika ba Allah zai ce wa mala'iku ku duba yana da fili da yake yi eh yana da shi ku ɗauko cikin sallar nafilan da yake ku cika mai farilla don kada a kama shi cikin masu tawaye farilla ranar tashi alƙiyar sallah kuma ana so a yi ta akan lokaci kuma a yi ta irin yadda annabi ya yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah Allah ya wajabta ta tana da lokaci ayyananne ayyadajji ba wai mutum musulmi zai yi sallah lokacin da ya ga dama ba masu hada sallah masu cakuɗa sallah waɗanda suke yin sallah a haɗe a cakuɗe su kisi azhar akan lokaci fi kisi la'asar akan lokaci su ɗebo su haɗa su da magariba da isha'i kuna ɓata kanku lokaci da waɗanda suke yin sallah a gaggauce su kawai burin su sauri su maza maza maza su gama idan kai sauri ka gama sallah ina za ka je wallahi duk limamin da kuka ga a cikin sallarsa ya sifanta da gaggawa a sallar su ku guje shi ku masa nasiha ku gaya masa malam ba gaggawa muke ba a wannan duniyar kai mana sallah mai kyau wanda Allah zai karba ya yaba har ka mana sallar da za a ta kwaikwayo ta a jefi fuskar ka a jefi fuskar mu duk wanda ya salla a gaggauce ba ta kyau ba mala'iku suna ta wannan sallah su wulla masa ita sallar ta ce da shi bayyaka Allahu kama ta ne bawa Allah ya tuzartar da kai kamar yadda ka tuzartar da ni haka duk wanda ya sallah a karbi Allah ya karbe ta to kawai abin da zai gani haske ne a cikin kabarinsa kafin ba ya kai zuwa ga yau mai qiyamati Luqman ya umarci ɗansa da ya kula da ainihin wato sallah sannan kuma ya koya masa ya umarni da kyakkyawa duk lokacin da ka ga abu mai kyau ka yi umarni a yi shi idan ka ga abu mummuna to ka hana a yi shi ka yaƙi wannan abin ba wai kai ka aikata mummunan ba duk wanda ya san wani abu na saban Allah ne to ya hana a yi saban ba wai shi ya je ya ma aikata saban ba a'a wannan anil munkari duk wani abin ki da shari'a ba ta so munkari ne to kada ka aikata wannan abu sannan ya umarce shi a ya yi haƙuri da abin da duk zai same shi wannan yana nuna mana rayuwa sai da haƙuri masu haƙuri Allah yana musu sakayya inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ne hisab kadai masu haƙuri Allah yana musu sakayya ba tare da lissafi ba Ka yi haƙuri da abokananka ka yi haƙuri da makotanka yi haƙuri da iyayenka ka yi haƙuri da ƴaƴanka yi haƙuri da danginka ka yi haƙuri da dukkan ƴan uwanka da abokanan zamanka yi haƙuri da rayuwa ka yi haƙuri da shari'ar da aka ɗora maka ka yi haƙuri da yunwa ka yi haƙuri da talauci ka yi haƙuri wadata ma tana kawo damuwa ka yi haƙuri ya haƙuri da masu mulkin ka da suke mulkar ka kai zuciya nesa ka nemi agaji da taimako a wajen Allah ta baraka wa ta'ala ka sani cewa rayuwa ba ta yiwa sai an cutar da kai kuma duk wanda aka cutar da shi akwai biya ranar tashi alƙiyama kiyama kusan nan sai ya daɗa umartansa ya hane shi da kuma girman kai ƙarar ma me ya ce ma ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لقمان يشيك الشيء وأنشي ولا تصعر خدك للناس كدين الجو يدى كند كوكينك كوكنشنك wa mutane yayin da suka yi ma magana ka wanda kake banza da su shi ne wala tu sa'il khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya a bayan ƙasa tafiyar masu jiji da kai da girman kai da nuna isa shi ne wato maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur lalle allah baya son dukkan wani mai takama ne muhtal mai takama a cikin tafiyarsa sannan kuma fakor mai yawan alfahari Allah baya son sa kun gurin wannan bawan Allah yana umartan ɗansa da abubuwa masu kyau waɗanda sukan sa barin su sukan ƙara mutum matsayi da ɗaukaka a wajen abokanan zaman shi ya yi amfani da kalmar sa'ara yusa'iru wala tusa'ir khaddaka kalmar sa'ara a larabci wato asalinta wani ciwo ne da yake samun raƙumi sai ya sa raƙumin wuyansa ya kauce idan ciwon ya kama raƙumi sai wuyan ya kauce shi yasa ake cewa sa'aral ba'iru sa'aral ba'iru ana nufin lawa unukahu raƙumi ya juyar da ko ya karkatar da wato wuyansa ya zama wuya ne mi'awaj karkataccen wuya abinda ake nufi ka daina girman kai ka daina kau da kai kana watsa kashin mutane kana nuna mutane ba su isa ba ka daina ihtiqarun nas kai din ka daina wulakanta mutane wani mawaƙi yake cewa wa kunna idal jabbaru sa'ara khaddahu mashaina ilayhi bisuyufin atibu wa kunna idal jabbaru sa'ara khaddahu ina mun kasance idan wani mai jiji da kai da girman kai ya juyar da kuncinsa shine sa'ar Haddahu. ƙura'ani kuma ce wala sa’ar khaddaka linnas wa kunna idan jabbaru Sa'ar Haddahu. idan wani mai ji da isa da girman kai ya juya fuskarsa saboda nuna isa mashaina ilaihi yufi nu'atibu sai mu ɗauki takuba mu tinkare shi muna ainihin wato zarginsa a kan wannan mummunan aiki da aka yi duk wanda yake juyar da kai yana banza da mutane sa'ar khaddahu wanda ake mai magana baya kula mutane sa'ar khaddahu wanda za ka yi ta yi masa bai ma san kana yi ba sa'ar khaddahu Allah ce wala sa'ir khaddaka linnas juya fuska haka kawai ba wani bane kalla kai banza da shi wannan shine ana mai magana ya yi banza da mutane kana an cewa wani ana masa magana yana banza da mutane sa'ara khaddahu to Allah ya hana irin wannan ɗabi'a din ta'ali ala nas kamar yadda yake wato masu girman kai suke nuna girman kai wa mutane a waɗanda suke rudaddu wanda duniya kuma ta ruɗe su gani suke duniya wata abaci ka to hani'an ko hani hayyinan layyinan mutawadi'a mai sauki mai taushi mai tawadu'u mai kankan da kai kama huwa sha'anul uqala kamar yadda duk masu hankali a duniya haka suke Allah ya ce da shi kuma ne ce da ɗansa wala tamshi fil ardi maraha irin tafiya nan da mutane suke suna tafiya suna nuna girman kai mutum yana tafiya shi kaɗai yana kumbura kamar zai fashe wannan haramun ne haram ne Allah ya ce innaka kallon takhriqa al-arda lan jibala ba za ka iya fasa ƙasa ba duk inda kake ji da nuna isa wajen tafiya a bayan ƙasa kana nuna faɗin rai ai ba za ka iya huda ƙasa ba kuma ba ka kai ƙasa tsawo ba wannan kalmar marahan ɗin yana nuna mana wato a girman kai da nuna isa amma a cikin tafiya kalmar marahan ɗin ta zo masdar ne waka a mawqi'ul hal ala sabil mubalagha kenan shine maraha ko kuma maf'ulun ne mutlaqun li fi'lin mahdhuf wani maf'uli ne mutlaqi amma fi'ilinsa an goge shi ana nufin wato tamrahu marahan ka daina nuna ainihin nuna isa da girman kai a cikin tafiyarka wannan jumla din fi mawdi'il hal ne a nahwu ko kuma maf'ulun li ajalihi ay min ajali al-marah kenan inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur mun yi bayani wannan ta'alilun ne lin nahi hani ne dangane da illa ne da ake bayani dalilin hana shin da aka yi saboda Allah baya son al muhtal al-mutakabbiru alladhi yakhtalu fi mishyatihi mai girman kai da yake nuna ainihin wato nuna isa da fadin rai a cikin tafiyarsa sai za ke cewa fulanun yamshi yamshi khuyala'a larabci wani yana tafiya yana nuna isa yana nuna shi wani ne ko kuma yamshi mishiyatal maghrur wato al-mu'jib bi nafsihi yana tafiya irin tafiyar wanda yake dai, wanda yake jin ya rudu da kansa kuma yana ruduwa da kanshi alfahari shine attabahi ala nasi nuna wa mutane na fi nuna wa mutane ba isa ba nuna wa mutane wallahi ku ba komai bane wannan haramun ne a duniya mutum ya aikata wannan kuma Allah baya son wannan aikin to sai ya ci gaba da umartan ɗansa da wani abun kuma daga baya bayan wannan Allah ma me yace kuma وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد yace ka takaita idan ka zo tafiya ka rinka tafiya tsakatsaki wa qasid fi mashika ay kun mu'tadilan fi mashik ka zamanto ɗan tsaka-tsaki ɗan daidai wa daida lokacin da kake tafiya ta yadda ba ka yin saiti a tafiya na nuna yanga sannan kuma ba ka gaggawa ta yadda idan an ganka za ce wane idan za ka je ne duk wanda aka ga yana tafiya a cikin sai sai a ce wane lafiyar ka kuwa to irin wannan tafiyar an hana ta ga musulmi dan wanda fata na ganewa a ga mutum yana tafiya a hankali a hankali a hankali shi ba ciwo ya kama shi ba ba rashin lafiya ba tsabar ra'ayin da ɗau kawai da nuna isa to wannan ba a so haramun ne irin wannan tafiya sannan kuma duk wanda aka ga yana tafiya kamar an koro shi fau fau fau fau fau fau wani idan za ka je ne to shi ma wannan tafiyar shari'a ba ta santa shi za ka ce wa qasid fi ka ka tsaka tsaki a cikin tafiyarka kar ka yi sai bi kar kuma ka rinka ne ka rinka gudu gudu gudu gudu haka a cikin tafiya sai dai in gudu kake yi wannan kuma abu ne daban yanzu idan gudu kake yi kowa ya san gudu kake amma kana tafiya kamar an koro ka kamar abu za ce wani lafiya kuwa to irin wannan ba abu ne mai kyau shi yasa ya hana shi wabdud min sautik sannan ka sauƙaƙa sautinka ubdud ukhfud khafdu sauti ake nufi kai kasa kasa da sautinka kar ka daga shi saboda babu abun bukata idan mutum wani yana yana magana da mutane shi kadai ya rika daga sauti in ba magana zai ta daga sauti dan jama'a su ji shi ba duk wanda yake daga sauti ha ha yana magana wannan magana ce ta marasa hankali yasa ce inna ankara al-aswati da sautul hamid shi yin magana da sauke sauti yin magana da ƙaramin sauti wani abu ne wanda yake yana nuna ladabi yana nuna asfiqatu bin nafsi amintuwa da kai sannan yana nuna mai yin maganar gaskiya mutum ne mai nutsuwa mai hankali don mutanen jahiliya su kan a su suna alfahari da ɗaga sauti da ihu a cikin majalisi ihu a fc ihu a wajen zama ihu mutum ya taba gana a kasuwa yana ɗaga sauki yana bala'i wannan ɗabi'ar wawaye ne ɗabi'ar ma'aukata ɗabi'ar mutanen da ba san me suke yi ba kuma wannan aibu ne ga mutum musulmi ya rika aikata ka yasa Allah tabaraka wa ta'ala a ya yabi masu sauƙaƙa sautin su suna yin ƙasa ƙasa Allah yake cewa innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم هذا أنا أقول الله تبارك وتعالى يا يبيون أن سكي صوتك صوت سوء أو جمع الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya nuna su masu takawa ne kuma Allah ya nuna yana musu gafara kuma suna da ainihin wato lada mai girman gaske Allah ya ce mafi munin sauti mafi kin sauti la sautul hamid wala sautin jaki ne wannan ne ta'alilun ne lil amr bi sauti dalilin da yasa ake so a sauƙaƙa sauti kenan idan ana magana kada mutum ya rinka ɗaga murya irin na jaki akwai wanda ya taba jin kukan jaki da Allah yana da daɗi in kana so ka ji mugun kuka ka ji kukan jaki zai yi ihu yayi da ƙarfi Shi ne sautin hadis daga ƙarshe kuma ya ƙare da fito jiya wani saboda shi ke ke shi irin da jaki sautin jaki ke Allah kiyaye mu a anan wani yake tab ashe ashe jaki ma ya samu daraja an kira shi a cikin alqur'ani <laughs> nace ai ba ai ba daraja ba ai ai ai ba shi aka yi ina fata ana fahimta haka duk wanda ya ji da wata ran zaka dauko sautin jaki kai ka taba jin wani ya sa rington ɗinsa na waya da sautin jaki saboda inda an karar aswati na sautin hamid ina ba ta ana fahimta ai akbawul aswati wa absha'iha lahum wato lahu sautin hamid mafi munin sauti shi ne sautin jaki wannan jumla ɗin tana kwadaitar da mu ne mu daina daga sauti idan za mu yi zance mu daina hayaniya ko a majalisi ne ake taro da a cikin abokananka in an zo wucewa kawai muryar ka ake ji wallahi wannan aibu ne a gare ka lukman ya yi wasiya wa ɗansa da abubuwa masu muhimmancin gaske masu kuma amfani ya umarce shi da ikhlasin ibada da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ya koya masa abin da zai dasa masa tsoron Allah a cikin ainihin wato zuciyarsa sannan ya kwadaitar da shi akan ya tsayar da sallah ya yi umarni da kyakkyawa kuma ya umarci ɗansa ya rika hani akan mummuna duk wanda ya ga abin muni ya hana barra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abin ki abin hanawa a cikin ku ya hana shi da hannunsa inji Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya umarce shi ya hakuri akan cutarwa sannan kuma ya hane shi akan ainihin wato gururi da girman kai da nuna alfahari ayat tana nuna mana wani bangare a cikinta duk wani abun ƙi da kuka sani na ɓarna to a hana shi a gari shan giya munkari ne a hana a gari caca munkari ne a hana aikata shi a gari sata zalunci kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe cakuɗa maza da mata raye-raye bayyana tsiraici abubuwa da zai sa Allah ya fushi da al'umma duk wannan abin ƙi ne Allah baya so shugabanni da kuke mulki ku sani cewa wallahi Wallahi, sai Allah ya tambaye ku kan duk abin da al'umma suke aikatawa kuka zuba ido kuka bari na barna kamar yadda kuma idan kuka zaburar da mutane suka aikata aikin kwarai a matsayinku na jagorori shugabanni Allah zai ba su lada su da suka aikata kuma kuma Allah zai ba ku lada duk shugaban da ya yi kememe ya zuba ido ya taimaki ɓarna, ko ya bar ɓarna tana gudana ya sani yana tara wa kansa bala'i ne da masifa yau mai kiyamaci kuma ba zai gama da duniya lafiya ba kowa yana gani abubuwa da ake na rashin kyautawa abubuwa da ake na rashin zalunci an mai da mutanen banza su ne 'yan gata an mai da maɓarnata su ne ake jin tsoronsu ba za a iya taɓa su ba an ɗaure musu gindi suna ta'adi a ƙasa su kashe wanda suka ga dama su yanka wanda suka ga dama su sace wanda suka ga dama su zalunce wanda suka ga dama kuma su fito su ɗauki hoto su yi bayani ku duba irin yadda ake wulaƙanta ɗan adam a najeriya musamman arewacin najeriya a saci mutum a saci mace a saci tsoho a saci mai kuɗi a saci talaka a saci ɗan makaranta a saci yarinya a saci babba a saci ƙarami a kai mutum daji a yi ta dukansa ana ɗaukan hoto ana dukansa a saka bindiga ana kwankwashe masa goshinsu sai ya zubar da jini yana kuka ko tana kuka suna wayewa Allah a ƙasar da suke, wai akwai shugabanci wai akwai shugaban ƙasa wai akwai sanatoci wai akwai 'yan majalisa wai akwai gwamnoni wai akwai sojoji wai akwai 'yan sanda wai akwai custom custom akwai immigration akwai jami'an tsaro bila adadin kuma duk suna karban albashi amma talaka yana cikin bala'i talaka yana cikin tsoro attajirin ma mai kuɗi baya cikin aminci wannan wani irin mulki ne wannan wani irin shugabanci ne wannan wani irin jagoranci ne wannan wani irin rashin tausayi ne wannan wani irin rashin jin kai ne wannan wani irin gajeren tunani ne wannan wani irin rashin kula da hakkin ɗan adam ne wannan a duk duniya a ina ake irin wani abu muna kallo muna da iko kuna da jiragen sama na yaƙi kuna da sojoji mayaƙa kuna da kayan fada har za ku iya tunkarar wata ƙasa ma ku yi yaƙi da ita amma abun mamaki kun kasa tunkarar 'yan ta'addan cikin ku magance su ku ba ku magance su ba kuma ku ba ku yi sulhu da su ba wannan ba daidai bane ya kamata wallahi shi shugabannin ƙasar nan su ji tsoron Allah kuma a gaya musu gaskiya a taimake su tun da kuka da kuka ce a jefa muku ƙuri'a kun ga za ku iya ne duk wanda ya zo ya ce a jefa masa ƙuri'a ya ga zai iya ne za ka iya ga fili ga mai doki ga kuɗinmu a hannunka ga arzikin ƙasarmu a hannunka ga sojojinmu a hannunka ga 'yan sandanmu a hannunka ga kasar ɗinmu a hannunka ga su nan a hannunka amma kuma ƙasa ta gagara zama ana ta gudun hijira ana ta gudun da kaje ƙasashen nan wallahi ɗan najeriya yana gudu yana fita ya je a kamo shi a ɗure shi a kamo shi a kazaɗinsa kwanan nan na je ƙasar nijar can ƙarshe wajen algeria haka na ga wasu tanti-tanti a daji sai nake tambayan wasu cikin mutanen nijar na ce wannan tantunan fa suka ce ai malam nan wurin yan gudun hijira ne na ce kamar yan gudun hijira ai waɗannan duk an kakkamo su ne mutane nawa yan najeriya suke shiga ruwa jirgin jirgin ruwa ya nutsar da su su nutse su halaka a cikin ruwa mutane nawa ne za su tsallaka kasar kaza za su kasashen turai din akwai inda ake tsallaka da kafa ake tsallaka wallahi namun daji ne suke cinye su ku je ku tambayi hanyoyin da ake fita daga agadas a tafi libya a tafi algeria a tafi sahara ke iya ganinka satuttuka za ka yi kana buga tafiya ba bishiya ko ɗaya ba tsuntsu ya shi ne kawai da haka idan mutum ya faɗi ruwa ya kashe shi faɗuwa zai ya mutu a nan kawai za a barka ya shi ne ma kabari wallahi sai dai ka rinka ganin ƙwarangal ƙwarangal da ɗan adam ya faɗi ya mutu ruwa ta kashe shi ko ya ɓata mota guda ma tana iya ɓata a yi ta neman ta ita yawo a cikin sahara tun mai yana saura har mai ya ƙare Tun mai ya ƙare ruwan cikin su ma man su ne shi ma ya ƙare duk su faɗi su mutu gaba me suka tafi sun tafi neman wani abu ka duba yanzu misalin ƙasar libya fa libya fa ƙasa ce da an cita da yaƙi an yi yaƙi an kashe gaddafi an zubar da jini ana ta halakar da mutane amma wallahi har yanzu ƴan najeriya ba su zo zuwa ƙasar libya suna neman arziki ba suna wanki suna guga suna noma suna shara suna share titi suna aikin wahala suna neman abin da za su ci amma sun kwammace in sun buga abin da suka samu ya fi abin da za su samu ana me yasa ba za mu inganta kasar mu mu ma a rinka shigowa ba mu mutane nawa ne suke shigo mana daga wata ƙasa baƙi nawa ne suke zuwa ba su saboda me kasuwancin mu ya lalace babu tsaro ana cikin firgici da tsoro suna nan bila adadin kuma yanzu inda za ka je ƙasar libya nan ka ji labarin yadda suke wa bakin mutum labarin bai da daɗi wulaƙanci goma da ɗari mana su sun sani suna kallo na suna ji na yanzu ne za su kashe ka baki fa ce suke abd balarabe sai ganka ce kal ya kal ya kare ko baka yi ka bai magana ba duk ɗan afirka ba a nan yanzu har wani balarabe dai yana nan afirka yana da wata wadata ya ganke ce kai kare ne kuma kana zaune a ƙasarsa ko ya dake ka ko ya harbe kai kace ka ya kashe banza ko kwana na ƙasar Nijar a wani gari wani jiha daga cikin jihohi ana ban labari wani ɗan cadi ne ya samu wata 'yan Najeriya ya mata yankan rago yanka ita ma ta tafi ne gudun yawon hijira ba uwa ba uba ta tafi neman kuɗi wani abu ya je haɗa ta da su suka kashe ta a banza ba mu da kima in mun je wasu ƙasashe mu ne maroƙa mu ne yan baranda mu ne yan roko mu ne yan aikin wahala ga fetur muna da shi a ƙasa ba mu tone shi ba har yanzu ga ruwa yana ta ambaliya a cikin garurukan mu da tekunan mu ga ƙasan noma ga manya-manyan kasuwanni ga kaza ga kaza amma mun rasa tsari mun rasa shugabanci na kwarai da jagorancin kwarai dole ne a gaya wa jagororin nan wallahi sun ji tsoron Allah ku inganta mana ƙasar mu ku haƙuri da satan ya isa haka ku taimake mu wallahi wutar lantarki ta gagara mutane asibiti ya gagara mutane ba wuta wuta babu wuta wuta da an gama da ita a duniya wake magana wutar lantarki wuta fa da zaka kunna babu ruwan sha babu a baka ma ka biya kuɗi ma babu kuma ga wutan muna da ita ma har ma muna sai wa da wasu kasashe wanda yanzu an ci gaba ma jihohi ma suna iya wutar su yanzu nan jihar Gombe in ta ga dama za ta iya wutan ta ba sai ta dogara da wutar hadarar ba yanzu a nan cikin jihohin nan namu a kudu akwai wani ma'aikaci ne yana aikin kamfani ya ce mala ai duk kamfanoni sun koma jihar kudu jihohin nan na kudu wai wata jiha daga cikin jihohin nan na kudu ya ce wallahi malam ina zaune sai da aka shekara biyu wuta ba ta motsa ba shekara biyu kar kuma a najeriya ne su 'yan kudu ne sun gyara jihar su mu ku 'yan arewan mu sai gaba siyasa ina handama da satar kudi kudu wallahi tallahi a jihohinmu na kudu akwai wanda sun yi wutan lantarki su ba su bukatar wutan kowa kai akwai wanda jihar gaba ɗaya sola suke mata sola da sola suke rayuwa mai karfi duk kamfanonin nan sun tashi bari buga muku misali da jiha ta kano da na taho daga can ku shiga duk rukunin masana'antu a kano ku je calawa ɗaya ne daga cikin rukunin masana'antu ku je ku ga manya-manyan masana'antu da aka rufe su wata masana'antar ta kusa rabin garin nan wallai, amma an rufe ta an sassara injinan an yi gwangwan da su wanda za a sayar an sayar me yasa ba wuta ku je Bam-Fai a Kano rukuni ne na masana'antu duk kamfanonin majority da sun gudu yanzu kamfanin da za ka ce suna yi suma a wahalce ne small scale industries 'yan ƙananan masana'antu masu yin roba da shan ruwa masu yin kofin roba kofin roba ma irin waɗannan waɗannan da irin cokali da irin roba shan ruwa 'yan ƙananan abuwa su ne suke kawai function duk yawanci manya-manyan masana'antu a arewa duk sun gudu me yasa ba ku da wuta ba ku da wuta ba ku kuma nemi wutan ba ba ku shirya ku same ta ba yana daga cikin shugabanci mai kyau shine inganta rayuwar ɗan adam a kyautata wa ɗan adam rayuwarsa yau idan aka kawo kamfanoni yaranmu za su samu aiki za mu samu hada-hadar kuɗi za su rinka juyawa shige da fice mutane za su samu alheri su ta gina gidaje su ci abinci mai kyau masu ƙara aure ma duk su ƙara ko ba haka bane ba duk an samu wadata da rufin asiri ka je ka samu nama mai kyau ka yara ka zauna ka ce a yanka ma iyacinka ka tashi ka tafi saboda akwai kuɗi to babu ka gaya mun wani kamfani ne zai zo wani ɗan china ne wani ɗan India ne wani ɗan ingila ne wani ɗan misira ne wani ɗan dubai ne wani ɗan kaza ne zai zo ya kamfani a ƙasar ka waye zai zo a arewacin najeriya ya ce zo zai kada kama kamfani wallahi muna magana da wasu manyan mutane a wasu ƙasashe suna cewa muna son ƙasar ku najeriya akwai mutane a najeriya akwai business a najeriya amma yawa problem shine ba ku da tsaro ba ku da wuta ina faɗin wannan ne allah ya sa kunnen gabanin nan su ji abin mamaki kun ja kun kasa gyara wutar lantarki a Najeriya wallahi tallahi idan federal gamman ba za ta iya ba jihohi su gyara mana wuta don! wallahi akan wutar lantarki in aka gyara wutar lantarki wallahi za a kori talauci wajen 60 bisa 100 saboda za a investment kamfanoni za su ta aiki ko yanzu ko kamfanin man gyaɗa ne da kai kana buƙatar wutar lantarki injin niƙa mai wando yana buƙatar lantarki injin kaza yana buƙatar lantarki mace mai da take gida take ƙanƙara tana buƙatar lantarki ba abin da ba a buƙatar lantarki rayuwa sai da lantarki amma abin mamaki ya saboda lalacewa wai a ƙasar nan wai ka ji fadar shugaban ƙasa take cewa tana sanar da mutane fa za ta yi sola ita ba zance ya ƙare طبعا آية تقبل كيكما ألم أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله يتجب ده بياني بيان قصة لقمان عليه السلام bawan Allah muna neman Allah ya masa rahma ya ji Alamtara alam tara anna Allah sakkar lakum wa ma fil ardi alam anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana magana ne ga waɗannan mushrikai waɗanda istahabbu al'ama 'ala al-huda wanda suka fifita makanta akan shiriya sannan kuma suka sayi barna suka watsar da shiriya yace ba ku gani ba Allah tabaraka ta'ala ya hore muku abin da ke cikin samai. ya hore muku abin da ke cikin kasai zan yi muku bayanin horewa cikin sammai da horewa cikin kasai insha Allah kalmar sakhara daga at tasiru ne at tasiru yana nufin at-tadlil wa taklif Allah ya hore muku ya sauƙaƙa muku ya baku Sakara fulanun fulanan tasxiran kamar yadda balarabi ke cewa idza kallabahu amalan bila ujratin yayin da ka ɗora wani aiki ba tare da an biya ba to wannan ana nufin tafkhir kenan kamar yadda ayat tana nufin al-i'da'u al-i'dadu lima yuradu al bihi an shirya maka an tanadar maka abin da zaka amfana da shi ba sai ka biya ba ba Allah ya hore muku a cikin sammai ba abin da zaku amfana ba sai kun biya ba ba Allah ya hore muku a cikin ƙasai ba abin da ke cikin ƙasa ba sai kun biya ba don ku yi amfani li manafi wa li maslahatikum da maslahanku a cikin sammai da cikin ƙasai ga rana Allah ya ba ku yanzu jama'a kun san amfanin rana kun san amfanin rana akan noma kawai amfanin rana akan rayuwar ɗan adam amfanin rana akan rayuwar dabbobi amfanin rana akan rayuwar mutane gaba ɗaya wannan ranar da kuke gani da Allah ya saukar da ita ba iya haskenta ba ne kaɗai tana da amfani a gangan jikin ɗan adam har ma ta kai ga ɗan adam yakan iya zuwa asibiti a ce da shi zaman ka a inuwa ya yi yawa shi ya sa ciwo ka za kama ka ka da fita kana shan rana ƙarshe tana da amfani duk wanda yake zama kullum AC ofis AC a gida AC kullum cikin inuwa baya fita rana tana dukarsa ai mai da lafiya na sha faɗa ina maimaitawa yau da za ku duba analysis wallahi azimu malam mutanen ƙauye nesa ba kusa ba a yanzu sun fi mutanen birni lafiya ku bincika ku gani saboda mutumin ƙauye na farko gidansa ba a cikin rana yake kasuwarsa a cikin rana take gonarsa sai ya rana shi ko mutumin birni ya saka ya gina katon gida in zai shiga cikin daga garejin motarsa inuwa ne har ya shiga ɗakinsa cikin inuwa ne in ana ruwan sama ba san ana ruwa ba Ba ba san ana ruwa ba ko ƙarar ruwan sama ba sa ji yana fitowa daga gidansa ya shiga garejin mota daga garejin mota ya shiga mota yana shiga mota cikin inuwa an kunna masa AC yana fita daga mota ya shiga ofis ofis ɗin nan sanyi ne kamar kankara a nan zai yi ne daga fitowa daga nan ya daga dawowa mota daga nan ya koma gida haka rayuwar suke up and down baya fita cikin rana to za a zo lokacin da wani ciwo zai kama shi likita zai ce ka rinka fita rana Wani misali ne guda ɗaya na gaya mu amma kai da yake Allah ya taimake ka ba ƙauye ne kai ranar ta da ke ka har ma ka shiga uku ka ma fara bushewa kai kuma ya ce ka ɗan koma inuwa ka dan sha sanyi miskini shi yasa da kaje gudun da ake akwai banka, ai kamara kauyanci ko kamara yayi baki sai alaji kara mana esin nan mota saboda bakon esin ne baka saba ba ai ina fata na fahimta to kowa da irin yadda Allah tabaraka ta yi yanzu idan ka duba nau'in abinci abincin cikin da ake ci na kauye sun fi lafiya kaga zogalai babu hannun bature a cikin ba wata kwayar bature da aka sa a ciki kaga alayyahon kauye da aka noma shi kaga yaku wannan kaga gyada kaga masara kaga kaza waɗannan abubuwan amfani kaga kanya kaga dinya kaga rake kaga yan abubuwan nan da kuke gani ana amfani da su suna amfani a jikin dan adam fiye da yadda kuke tsammani wani wallahi tallahi sai ce shekara bai ga zogale ba ka je ka tambayi likitoci su maka bayani amfanin zogale na tsamiya a cikin masara kai ku ga tsamiya na har da ta banza a garin dan Allah akwai wanda ya taba shuka tsamiya a cikin ku a gonarsa tambayar ku nake yi Allah ya hore muku abuwa a sama Allah ya hore muku abuwa a ƙasa amma ba ku ma sani ba ga kuka ba ma adrakum ma kuka ai an san kuka ko ko sun san me ake nufi da kuka wannan miyar kuka da ke bishiyar kuka wani yake tab ai kuka tana da daraja Allah ma yayi bayanin da cikin alqurani haka sai mala aina ya ce a ah, wata rakuka qa'ima dan banza ne wa ji kirmi kenan mutanen ƙauye tsara yana musu wazi wai yana bayani akan muhimmancin miyar kuka wai gashi Allah ma mutanen ku ƙauye ku gode wa Allah Allah ya ambaci miyar kuka a alƙur'ani wata kuka qaima amma ba haka bane wannan karatun yan turmi ne masana suna ba da labari ku hakuri don ku gane kuna cikin ni'ima wallahi idan ka ji bayanai akan wasu alkhairan da suke cikin gidajenmu da ƙauyukanmu da gonakinmu wallahi sai ka ji kamar ba ka dawo ƙauyen da zama yanzu ka ga kuka ɗin nan tun daga ganyenta da 'ya'yanta da wannan ƙwallon tafarin da 'ya'yan da ke cikin kwallin. da sassaƙinta da jijiyarta da fatar jikinta ganyenta kan ba sai na muku sharhi ba don shi kuka ci kuka girma do Allah ina so in tambaye ku akwai wanda ya taba cin wainiyar kuka an je an kai shi asibiti wai wai kuka ta bata mai ciki a'a sai dai in cikin ka ya bata ce ka je ka jika kuka ka kuka akwai albarka kuma ku duba wani abin da Allah ya mana kun taba ganin wani mai gona da ya je ya ɗauki bishiyan kuka yana shukawa Allah ne yake shuka kayansa kuma ku duba malam ni dai yau tun da na tashi a iyayen shekaru na da wanda suke gaba da ni kai da iyayena da kakanni na, duk akan miyar kuka suka tashi amma kukokin nan ba su kare ba har yau wai wannan fikin ba ku fahimce shi ba kai an takaye eh? kuka gani ga masana kukan maciyanta sun ce bincike ma ya nuna can miyar kuka yana ƙara yara ilimi shi yasa wallahi idan ba kauye ya maka tsaraba ko bai kawo maka kuka ba in bai kawo maka komai ba in ya kawo maka kuka ya kamata ka tsara masa ka buga saboda ya zo da abin kirki wannan duka wani abu ne na ni'ima da Allah ta baraka ta labar yana da amfani wani mutum yake cewa a ƙauyensu wai ya ga wasu turawa sun zo abin mamaki sai ce ina bishiyar kuka a nuna musu sai su saye ta in suka saye ta kudu sai su a sare ta su ba abin da za su ɗiba a jikinta sai su a sare ta in aka sare ta ya gunduwa da ita kuna sai su buka mata wuta ka duba mugunta saboda sun san alheri da albarkar da ke ciki kuma bincike ya nuna cewa da yawa daga cikin cututtukan da suke damun ku abin da yake maganin su shine wannan kuka din ba kuma sani ba tsabar kaɗabiyar kuka kawai yana magance larurori masu tarin yawa shi yasa an ga ka ga kanan malam kamar ka shekara dubu biyu <laughs> Allah ya mana akuwa Allah ya samu dace mu gode wa Allah akan jin ni'imomin da ubangiji ya mana duk talaucin da muke ciki amma abin da muke bukata kyakkyawan shugabanci yanzu ba ko a Najeriya binciken da aka yi daidai da kasar mu fa kun ga kasa din da muke takawa billahi alazim a kudancin Najeriya akwai inda wallahi inda za a ba su kuɗi su ba da kuɗi a ɗebi ƙasar da muke da ita muke taka a kai musu a can wallahi wallahi suna so ni da kaina na je wani bangare a kudancin najeriya nan titi ne ake musu gaba ɗaya garin ƙasar garin ba za ta iya ɗaukan kwalta ba ƙasa me ake sai an je an ɗebo ƙasa a wata wata nisan duniya can da su da arewa haka motoci suke ɗauko su dila dila a ta ɗebo ƙasar da kuma duwatsu da ake zuwa ana markaɗewa sai an zuba wannan duwatsun shine za a zuba kwanta wallahi titi ya haukai amma mu yanzu in gaya maka haka za a share ƙasa ana sharewa kawai a zuba kwanta kuma lafiya lau za ta zauna ni'imomi Allah ya ba mu masu tarin yawa ba mu sani ba duba ruwan rijiya akwai inda duk tonan da za ka yi inda ganin ka je ƙarshen ƙasa wallahi a garin ba za ka samu ruwa ba amma ku duba yadda Allah ya bamu ruwa ku duba bohol sai ka tona bohol kana shan ruwa ka shekara goma kana shan ruwan bohol ba taba tsayawa ba harin ruwa lafiyayye mai kyau wa asraga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya zubo muku ni'imominsa na zahiri da na baɗini a wata ƙira'ar wa asraga alaikum ni'amatan bil ifradi Allah ya ba ku ni'imomi masu tarewa ko ni'ima na fili da na ɓoye akwai ni'imomin da kun san su akwai ni'imomin da baku san su ba yanzu mu a Najeriya mana Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu rana Allah ya ba mu iska Allah ya ba mu iskar gas Allah ya ba mu fetur Allah ya ba mu zinari Allah ya ba mu azurfa Allah ya bamu kaza malam duk abubuwan da ake nema na arzikin ƙasa wallahi malam a jihohin mu arewa dinan duk muna da shi su sun sani me yasa suke ta kawo mana kafan zuƙa suke so su tabbata mana yaƙi kai arzikin da muke da shi ne daƙiƙancin mu da rashin wayewa mu bamu kai mu fara tonowa ba su ka suna cancin daga Amerika daga Ingila suna da na'urar da za su gane a arewacin Najeriya a Kano akwai tattalin arziki a cikin ƙasa Bastona ba a Jigawa ma akwai a a Bauchi ma akwai a a Kebbi ma akwai a a Sokoto ma akwai a a Gombe ma akwai a a Kaza ma akwai wallahi wallahi inda za a ba wa masanin ainihin wato tattalin arzikin ƙasa da yake cikin ƙasa ya zauna kan kujerar nan zai muku bayani iya jihar Gombe kaɗai arzikin da take da shi a cikin ƙasa ta isa ta rike Najeriya gaba ɗaya tono idan za a tono har yanzu akwai abin da ba a tona ba amma fara tonon ba ba san shi ba kawai an zo an dasa mana yan ta'adda sai a je a ta tonon wani abu duk inda ka ga ana ta'addanci ana kashe mutane to akwai wani abu na arzikin ƙasa da ake ɗiba a ciki saboda mu dan bokon mu bokon su bai kai su je su gano ba ko kuma gwamnatin mu wayanta bai kai ta je su gano ba yanzu ba sai wani ɗan kasar waje ko wani ɗan china ko wani ɗan ƙasa, ko wani ɗan faransa ɗan kaza ya shigo ƙasar mu fa ya shiga dajijjikan mu fa shi ya fi mu wayo da zai gane arziki da ke cikin ƙasa su yi tacce wannan ƙasa suna ɗiban arziki suna fita da shi kai baka isa kai magana ba ko baka isa ka je wurin ba wani abu ne wanda yake na zahiri ba fa ana maganar fetur ba fetur ɗin yana nan a banza tonansa ma ba mu tono shi ba da yawa a cikin jihohinmu na arewan nan duk muna da shi amma mun rasa suwaye gabanin da za su wuce mana gaba a tono mana wannan mamuma mu huta da wulakancin da ake mana kenan ba a cikin talauci Allah ya bar mu ba ya ba mu ruwa ya ba mu ƙasar noma ya ba mu fetur akwai zinari a ƙasar nan akwai azurfa a ƙasar nan akwai uranium a ƙasar nan akwai kaza akwai kaza a ƙasar nan wani bincike yake ce mini tun daga bauchi tun daga bauchi har zuwa chadi a ƙarƙashin ƙasar nan tun daga jihar bauchi ya yi gabar har ka kai ga chadi duk gaba ɗaya arziki ne na a cikin ƙarƙashin ƙasar nan masu yawan gaske da ba za tsaro amma ba mamaki gwamnan bauchin ma ya yi kamfen ɗinsa ya gama bai ma san da arzikin ba ko kuma ya sani ya ji labari wasu ne suke tona ina faɗin wannan ne saboda samarinmu matasa 'yan boko ku fito ku yi karatun bokon nan da sunan Allah da bismillah Najeriya akwai alheri a cikinta Najeriya akwai arziki a cikinta Najeriya akwai albarka a cikinta me muke bukata tsayayyen shugabanci na gaskiya da gaskiya kawai ba mutanen da abin da yake gaban su kawai shine aljihunsu ba ba mutanen da ba su da kishi ba ba mutanen da su ne a gabansu ba muna so mu samu canji mu samu sauyi matasa marasa tsoro waɗanda za su yi tunani mai kyau amma wallahi muna cikin arziki kuma Allah ya bamu sai dai kawai watakila wasu sun fi mu wayo su kuma za su zo su ɗebe shi sa kullum suna gayyato mana bala'i da fitina su shigo cikinmu su kirkiri rikicin da babu shi a cikin su ce akwai saboda su samu gindin zama su tada mana hankali su shiga dajikan mu suna ɗiba suna fita da helikwafta da jirage na sama da daddare mu kuma muna can muna ihu muna wayo Allah ana kaje Allah shirya da mu Allah sa shi ga dubannin mu su gane wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sau ya sauka muku kuma ya zuba muku ni'imominsa na zahiri da kuma na baɗini na ɓoye da na bayyana kalmar asbaga ana nufin a tamma asbaga tana nufin a akmala alaikum ni'amahu ya kammala muku ya cika muku ni'imominsa na baɗi baɗini da na fili duk abin da za a iya amfanuwa da shi kuma abin da za a iya samun morar rayuwa da shi ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا قدر ولا كتاب منير daga cikin mutane akwai waɗanda suke yin jayayya billahi a cikin lamarin ubangiji tabaraka baraka ta'ala ba da ilimi ba ba da kuma shari'a ba ba da kuma littafi wanda yake mai haskakawa ba bi ghairi ilmin wannan halin min alfa'ili a cikin wutan yujadilu a wala kitabin muri kuma bi ghairi wa'yin yudiru aqlahu wa qalbahu mutum yazo yana yin jayayya da mutu ba tare da wahayi da zai haskaka masa hankalinsa da zuciyarsa ba ko kuma ya buɗe masa sabilin rashadi hanya ta shirya ba ya koyan uwana musulmi waɗannan ayoyi lalle suna mana nuni akan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana da arziki da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana kuma mun gode masa muna fatan Allah madaukin sarki ya ba mu abin da zamu ci ya ba mu abin da zamu sha ya ba mu abin da zamu rayu kuma ya ba mu shugabanci na kwarai ya ba mu jagoranci na kwarai ya sa aljanna makomar mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya sa mu cika da imani wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta